cikakkiyar sunna masallacin babban malamin mu dake anguwar hausari a layin kasuwa na monday market a tsakiyar birnin garin maiduguri birnin shehu a jihar borno ta najeriya a yau muna yammacin laraba 23 ga watan ramadan hijirar manzon allah sallallahu alaihi wa Sallam daga maka zuwa madina ya karata 1442 a lissafin kalandar addinin musulunci wanda ya zo daidai da biyar ga watan biyar miladiyar annabi isa ɗan maryam shekara ta dubu biyu da ishirin da ɗaya muna cikin sura mai albarka suratun nisa inda ce sura ta hudu a cikin jerin surorin alkur'ani mai girma da yaddar allah a yau za mu tashi kan aya ta ɗari ɗaya da arba'in daidai muna roƙon ubangiji allah kai mana mawafaka da abin da za mu karanta malam mai allah ya shi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معهم وإن كان للكافرين قالوا وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نكن قالوا ألم نستحوذ عليهم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينهم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع سبيلهم بإحسان إلى يوم الدين يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهد العقرة من لساني يفقه قولي أما بعد قال الله تبارك وتعالى وبنجدي ما يجري مار دوكاكا يتي وقد نزل عليكم وقد نزل عليكم حقيقة من سوقر دا القرآن أغريكم معناه وقد نزل عليكم في الكتاب حقيقة من سوقر دا سوروري دا آيوي a ياكو مسلمين ya ku القرآن na an da cewa idza sami'tum ayatin lahi idan kuka ji ana karanta ayoyin Allah kamar yadda muka ji mai jan baki ya karanta inna ko ana karanta su a cikin sallah ko wani yana karatun su a cikin tilawa ko kuma aka sa wa'azi na alqur'ani ko kana sauraron wa'azin zuka na alqur'ani kana ji ana ganewa ko shine an idza sami'tum ayatin lahi yukfaru biha zaka ji wasu suna kafircewa da ita suna ma'ana wa yustahza'u biha kuma suna yin izgili da waɗannan ayoyin ko su dariya ko su ku ji su masu karatun nan ko ka ji waɗannan mutane sun damu mutane da yawan karatu to Allah ce irin waɗannan mutane wala taq'udu ma'ahum kada ka zauna tare da su a wannan majalisi nasu hatta yaqulu har sai sun kutsa fi hadisin ghairi cikin wata magana daban cikin wani zance daban wanda ba wannan wanda suke yi ba an gane ko idan ka zauna kana jin abin da suke yi na izgili da ba'a da habaice habaice ga karatuttuka da ake yi na addini na sunna ko na salloli da ake yi Allah ce innakum idan mithlu kuma ayyayin nan kun kasance kamar su ke da ku da su ba bambanci idan kaga ana laifi sai ka zauna a kusa da mai laifin kana kallon sa kai baka yi laifin ba da kai da shi duk laifin kuɗi duk uwar uban kuɗi ne idan ana bol sai ka kallon bol da kai da mai bol duk zunubin kuɗi ne idan ana sunuka sai ka kallon sunuka da kai da mai sunuka duk laifin kuɗi ne idan ana lido ko wot ko karta ko wani abu da shari'ar musulunci ta hana sai ka je ka tsaya a gefe kana kallo amma kai baka yi ba laifin da suka samu na zunubi kai ma haka zaka samu wannan zunubi ina fata an fahimta duk abin da ya hada da su kai ma sai ya hada da kai abin da ya fi alkhairi shine kar ka zauna a wajen kada ka je wajen kada ma ka saurari abin da suke kai ba ruwanka da su ka daban tasu daban inda ka sa gaba daban inda ka sa gaba daban ina fata dai ana fahimta amma matukar ka zauna kana jin abin da suke faɗa haka nan masu ashariya idan mutum ya zo kuna gaisa ka sai zage ka dan babansa shi ma ce kaga dan mamarsa kai dan miyar kukan gidansu kai dan tukunyar gidansu kai gidan hukunci buredi irin wannan wasan ba wasa bane na musulunci duk mutumin da zai zagi iyayenka ya ji a matsayin wasa yake to wannan ba abokin tafiya bane na wasa wannan ba abokin tafiya bane a cikin addini a addinance a mu'amalance a lissafance a abokanance a zamantakewance a anguwance a garance a kasance. menene a kazantance ina fata an fahimta a ɗabi'ance a mutunce a mutuntance wannan duk ba abokin mutuncin ka bane duk mutumin da ya san mutuncin mahaifinsa ya san mutuncin mahaifiyarsa ba zai yi kokarin ya zagi na wani ba in kaga yana zagan na wani yana zagin na wani to bai san darajar nasa ba na sanin suna da rai ko su mutu yanzu idan ka zagi iyayenka suna da rai haka za a kai musu zagin tukuncin zagin ga ɗanku da kuka haifa a duniya ya muku mangolelen ashar dungureriyar zagi ba abin da ya aiko muku na addu'a sai a shari'a aiko muku ina amfanin haifuwa kenan kai da ake so kullun ka rinka iyayenka addu'a ta ibnu adama in ada amin amalihi ko in ada amaluhu illa min salatin idan dan adam ya rasu aikinsa gaba ɗaya ya yanke sai abubuwa guda uku inji manzon Allah Allah ce na farko sadaqatin jariya sadaqa da yayi mai gudana kulbati ya gina anguwa ana hawa ana wucewa wannan kullum yana samun lada yana da rai ko ya mutu har sai ran da wannan kwalbatin aka daina amfani da shi bohol ya gina a anguwa ana shan ruwa ana burtsatse ne kullum yana da samun lada na wannan ruwan da ake sha har sai ran da aka ce wannan famfan ya lalace an daina ɗiba ruwa ina fata an fahimta ko kuma ilimi ya karantar shi malami ne ya karantar almajiransa sun karantar almajiran almajirai sun karantar almajiran almajiran almajiran sun hawa hawa ilimi ya tafi har illa ma sha Allah to wannan yana da lada yana da rai ko ya mutu na uku shine awwaladun salihin ya da'ula ko ya bar da nagari gari kullun yana masa addu'a to kai ba addu'ar zaka yi iyayenka ba sai a shari'a kullun ne ya zama wajibi mu rinka yi wa iyayenmu addu'a wa qur rabbi irhamhuma kace ya rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira ya Allah ka ji iyaye na biyu kamar yadda suka rene ni ina dan karamin yaro Allah ka sare muna ganewa ubangiji sai ce innakum idan mithluhum idan kuka zauna tare da su kuma yayin nan kun zama tamkar su kun zama kamar su kenan gabaki daya Allah zai haɗa ku da su domin manzon Allah ya ce man tashabbaha biqaumin huwa minhum duk wanda ya kamancecce ne da mutane ranar tashin alkiyama yana cikin su kai ne ka sa jeans ka t-shirt ana guje-guje na yaki tsakanin arna da musulmai Allah ya kiyaye sai wani arne sai ya sai wani musulmi sai wani musulmi sai ya kashe ka ya dauka arne ne ta yi irin wannan askin kuma ga jeans a cikin ka ya matsa ka ga t-shirt ta matsa ka shi ke na ran tashin alƙiyama sai a tashe ka a cikin mutanen can dan shi a zatansa arne ya gani ba musulmi ya gani ba amma ko da arne ne in ya sa riga jamfa irin taka taguwa irin taka zai wahala ya kashe shi da garaje in ba ya nuna masa cewa shi arne bane ina fata an fahimta ashe man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum haka manzon Allah ya faɗa to lalle kada mu yadda mu yi kama da munafikai a da wani lokaci ko da masu yin saban Allah a da wani lokaci Allah ce inna Allah lalle Allah jami'ul munafiqina ya tattara munafikai gabaki daya wal kafirin da kafirai fi jahannama a cikin wutar jahannama jami'a ga baki ɗayan su Allah zai tattara su a waje guda kafirai suna saman munafikai munafiki musulmi ne yana sallah yana sallah yana cewa yayi imani da manzon Allah amma da baki imanin bai kai zuciyarsa ba ina fata an fahimta tsoron tashin alkiyama shi munafiki yana can kasan kafiri inda munafiki da fi darkil asfali minan nar walan tajid lahum nasira har abada ba za ka taɓa samun wani mataimaki wanda zai zo gaban Allah ce ya Allah wannan fadamu ne ya Allah taimaka masa ya fita ya shiga aljanna ba saboda shi ana kallon sa kamar mutumin kirki ne yana bayyana da musuluncin sa haka a baki a sai shi cikakken kafiri ne ba a sani yana taimakawa arna yana taimakawa kafirai yana taimakawa marasa imani yana taimakawa dan ba su dace ba duk da irin waɗannan abubuwa na shi ina fata an fahimta ubangiji Allah ka kare shi Allah sai ce إن المنافقين يخادعون الله وهو وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce, allazina ay humul lazina sune waɗannan da ya tarabbasuna bikum suke sauraron wata musiba ta same ku munafiqai sune suke sauraron wani sharri ya same ku an gane ku fa in kana lakum fatahun idan wani budi ya kasance a gare ku kuka samu wata nasara wata ganima wani arziki wani ɗaukaka wata daraja an gane ku minallahi daga wajen Allah qalu sai su ce sai su zo don sai su lallabo sai su rinka ta muku alam nakum ma'akum shin ashe wa a wani da wani shin mu inna ashe bamu kasance tare da ku ba cikin addini tare muke kullum muna zuwa masallaci muna sallah tare wani aya ne allazina tarabbasuna bikum na'am <coughs> kaza allazina tarabbasuna bikum allazina humul ladina sune waɗannan da ya tarabbasu na bikum suke sauraron wani sharri ya same ku shi nake fassara wannan fa in kana lakum fatahun ina ga tarabbaci fa in kana lakum fatahun idan wani bude ya same ku ita ce ayar ba allazina yatarabbasu na bikum ai humul ladina yatarabbasu na bikum munafiqai sune waɗanda suke sauraron wani sharri ya same ku an gane ayar ta fasaru Allah saka da alkhairi Allah ce fa in kana lakum fathun idan wani buɗi ya same ku aka samu wani buɗi arziki ganima annuri ɗaukaka daraja mai ɗimbin yawa lafiya min Allah daga wajen Allah alu sai su lallaba kusa da kusa muku alam na kun ma'aku shin wane da wane shin bam kasance tare da ku bane muna zuwa masallaci tare muna zuwa makaranta ma tare ni ma da ɗan littafi na kai ma da naka ɗan littafi shine alam na kun ma'akum shin bam kasance tare da ku ba ai tare muke ai an gane ko dan haka mu wa sai ku dan bamu namu gane ba mu dan bamu namu rabon mana haya abinda aka samu wa dan yago mana shine qalu alam nakum ma'akum Allah sai ce wa in kana lil kafirina nasibun haka nan idan wata nasara kuma ta kasance a wajen kafirai suka kafirai sun samu wata ganima sun samu wata nasara alu sai su zo wajen kafirin su ce musu alam nastahwiz alaikum ashe ba mu samu rinjaye akan ku ba ai mu ne muka samu rinjaye a kanku wa namna akum minal mu'minin ashe ba mu hana mu'minai su taba ku ba ai mu ne muka hana mu'minai kada su kuskura su taba ku kada su kuskura su taba ku abubuwan da suke faɗan nan mu muka da muka hana su ai muka nuna musu mu ma nasu ne su ma namu ne amma ai ku ne namu ai ha mu ba da ku muke ba wancan namu ne ai kawai mun ce kar mu kar mu ƙara ji a bakin su ne ai ai ku ne namu ai haka zaka ji suna faɗa an gane ko alu alam kun ma'akun an gane ashe ba mu hana mummina su su rinka taba ku ba ma'ana duk wani abu da za su faɗa kada sai duk taba abin da kuke yi na ba daidai innan ba su shiru kawai da bakin su akan abin da suke faɗa su kawai su ji da kansu Allah ce duk abin da suke faɗa Allah ce da sanin mu mun sani Allah ce fallahu ya hakumu bainakum Allah shine zai hujja tsakaninku yawmal qiyamati ma'ana wa bainahum kenan da tsakanin su munafikan yawmal qiyamati ranar tashin alkiyama Allah zai tattara mu gaba ki daya ya ware na kwarai ya ware mugaye ya ware munafikai ya ware kafirai ya ware yan bid'a ya ware azzalimai ya ware kowa da kowa kowa sai an ware shi Allah zai ce wamtazul yawma ayyuhal mujrimu ware a yau ya ku su laifi duk wani wanda sun yana laifi wanda Allah ya hana kawai a sai ya ware shi mutanensa wai dan nufusu zuwujat yayin da za a gwama kowace rai da ɗar uwarta ma'ana za a ga za a cakuda ko za a gwama rayuka da ƴan uwansu gaba ki kawai daga an ce wamsa da in ka san kai almajiri ne kawai sai ka fara shiga cikin almajirai ƴan uwanka eh in ka san kai dan cuwa ne kawai sai ka tsaya ne kana shiga cikin ƴan cuwa in ka san kai barawo ne sai ka fara shiga cikin barayi in ka san kai dan kasuwa ne cikin ƴan kasuwa in ka san kai ƴan kasuwa malamai ahlus sunna masu ɗaukan darasi sai ka rinka shiga cikin ga karatu ga darasi ga kasuwanci ga kuɗi eh wannan ni'ima ce daga wajen Allah zalika fadlullahi yutihi man yasha ina fata an fahimta idan kai dan sane ne ma sai kawai kaga yan sane wannan ya zai yi waje kai ma zaka bi wasu yan daga tafi can ba irin masu yanki kuɗi a bakin kasuwa in zaka je dan ke ka na sallah kawai kana dan Allah sarki an biya ka albashin ka ne ranka dan dubu 20 dubu 25 ashe kana haka kana sauri kana ta lissafi tumatir tattasai albasa shi wani ya ji kamar ya ya shirku inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ubangiji Allah ka kare mu ya Allah Allah karfa mu da asiri Wani gajin al'ama duk irin waɗannan gaba ki dai za a tara su a ga al'amari ya zama abin da ya zama kenan Allah ubangiji ka kare Allah sai ya hukunci tsakanin mutane dan wuta a kai shi wuta dan aljanna a kai shi gidan aljanna sai Allah ce walan yaj'alallahu lil 'alal mu'minina sabila walan yaj'al Allah har abada Allah ba zai sanya sabila tafarki ba lil kafirin daga kafirai alal mu'minin ga mu'minai Allah ba zai taba ba wa kafirai tafarki akan mu'minai ba Allah ya sallada kafirai akan mu'minai har abada Allah ba zai ba su wannan ba da wannan ne malamai suka ce ashe duk wani musulmi mai imani bai halatta ya auri kafira mace ba abin nan kai kafira eh haka ne kafira bai halatta ta auri abin nan musulma musulma musulma bai halatta ta auri kafiri namiji ba mace musulma mumina mai imani irin makantanku ne daya wajen aiki daya wajen sana'a daya wajen menene daya kawai kin ganshi wani kafiri ne musu akan ku kawai kina san shi kice zaki aure shi kin bikin gani a Allah ya hana wallan wallan yaji alallahu lil kafirina alal mu'minina sabila ta iya yiwa ke ki riga shi gajeren kwana duk ƴan da ya kai su toci da haka musulunci ce ya hana amma ya halatta mutum musulmi mumini ya auri kafira ahlul kitab ina fata an fahimta ko ban mujusiya wannan ana tsammani zai iya musuluntar da ita yau da gobe saboda me yasa ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa maza su ne tsayayyu akan mata amma ba an-nisa'u qawwamuna 'ala rijali ba ina fata dai an fahimta kullun mace tana jin inda mijinta yake tafiya da haka ake son mace ta auri mutumin kirki ta waye gari ta zama matar kirki insha Allah ubangiji Allah ka samu na ganewa sai Allah sai ya ce innal munafiqina ubangiji ya ce lalle ga ah, abun nan munafiqai yukhadi'una Allah suna yaudarar Allah ne a nan gidan duniya wa huwa khadi'uhum alhali Allah shi ma yana rama wannan yaudar da suke yi masa suna yaudarar Allah suna nuna su masu imani ne za su zo cikin musulmai da murya rararara murya mai zaƙi murya mai kushu'i sun fi kamar jin tsoron Allah sai nuna su masu tsoron Allah ne da siffofi na tsoron Allah da kamala da menene da wani abin da zai nuna shi musulmi ne amma a gaban idan mutane amma a bayan idan mutane shi ba musulmin kwarai ne. abin da zai kare ma ba zai ci ba kare ma ba zai ci ba duk abin da aka hana nan duk abin da musulunci da kar a yi shi yana yi in zinan ne yana yi in luwaɗin ne yana yi in shashayen ne yana yi in fo nan ne yana yi damfarar ne yana yi kwacen ne yana yi duk menene yana yi ba abin da baya yi yaudara ma yana yi ba abin da baya yi amma an baki a baki a idan mutane shi mai tsoron Allah ne shi mai khushu'i ne shi ai ba ma kamar sa shi ai da kike ganin sa ɗin ai shi ai shi ai na kusa da Allah ne amma alhali shi ba haka yake ba shine Allah ta yuqadi'una Allah tun zamanin manzan Allah munafukan da suke nan ba wai a yanzu bane ake samun munafikai sai dai kullun suna nan a cikin al'umma har tashin alkiyama Allah ta yukhadi'un Allah suna yaudarar Allah wallazina amanu da wanda suka yi imani da Allah Allah ta wa ma yukhadi'una a can kenan ba kowa suke yaudara ba illa anfusuhum sai dai kansu da kansu wa ma yashurun sai dai su ne misali ba a zamanin manzan Allah munafikai ba haka suke zuwa ba za su zama darasin manzan Allah da zaƙin murya eh da tsafta da komai da gyaran jiki sun idan ja akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah ya rasulullah <laughs> ya rasulullah ya rasulullah Allah ce wallahu yashhadu innaka la rasulu Allah ya shaida kai in manzansa ne amma wallahu yashhadu Allah ya shaida innal munafiqina lalle cewa munafiqai la kadibun ƙarya suke Allah ce ittakhadhu aymanahum sun tsaran tsaran tsaran tsansu junnatan a matsayin garkuwa a matsayin abin da za ta kare su ta kange su don kar a kake su fasaddu an sabilillah wannan shi toshe su daga barin gane addinin Allah innahum sa'a ma kanu ya'malun lalle abin da suka kasance suna aikata a gidan duniya wannan abin da Allah ya mudana zalika bi annahum amanu wannan ko saboda cewa su sun ce sun yi imani ne kawai da baki amanu sun yi imani da harfi sun makafaru fi qulubihim kenan sannan sun suka kafirce a cikin zuciyarsu fa a ala qulubihim Allah sai ƙara toshe zuciyar fahum su munafiqai la yafqahun ba sa fahimtar komai na alqur'ani ba sa fahimtar komai na gaskiya Allah ce wai za ra'aitahum idan ka kalle su in ka gansu ko ka haɗu da su akan hanya tu'jibuka ajsamuhum jikinsu zai ƙayatar da kai ka gansu kamar wasu mutanen kirki ina ba mutanen kirki bane wa in yaqulu tasma idan suna magana ko in kaji suna magana zaka ji suna magana suna daga murya ka annahum khushubun musannada ya ka ce su wani zartake ne abin jinginewa idan ka dauko zartake babban gungume na marke ana fabi a cikin akori kura in ka ajiye shi kadai in ka yadda shi mai zaje haka bane zaki kaci amma kai wani kaci sai wata an da haka mu dai mu ba dai ke, Allah nake fara ka annahum khushubun musannada Allah ce ya hasabuna kullu sayhatin humul adu Allah ce wa'annan sune makiya Allah makiya addini maƙiya Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah ta fahazarhum kai maka kiyaye su Allah ta qatalahumullah waɗannan mutane Allah ya la'ace su annayu bakun ta kaga ake juye da ku daga daga barin gane addinin Allah wannan sifofi kenan fa irin na munafikai shine anan ma Allah ta yi yukhadi'una Allah suna yaudarar Allah ne innal ladina innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum lalle kaga munafikai suna yaudarar Allah ne Allah kuma yana rama wannan yaudarar da suke yi ma'ana suna masa suna ga cewa Allah baya ganewa sai na tashin alkiyama Allah sai ya musu ya kama su ya tattara aikin su gabaki daya shine fa mahilil na amhilhum ruwaida a can bakar Allah ta fi qulubihim da fazadahumullahu Lahu wa lahum azabun alimun bima kanu yukazzibuna ko yakzibun a cikin zuciyarsu akwai cuta ta munafurci na rashin lafiya ma'ana akwai cutar rashin lafiya na munafurci Allah sai ƙara musu wannan cutar munafurci na rashin lafiya eh abu ne kana kallon kamar mutum zai iya ya gyara amma ba zai iya ba saboda Allah ya sa cuta cutar kuma ta munafurci kullun a haka zai ƙare wallahi mala kullun a haka zai ƙare sai wanda Allah ya taimaka wanda Allah ya taimake shi shine zai dawo baya ya gyara aikinsa ubangiji Allah ka kare mu da zama da munafikai kuma Allah ka kare mu da yin munafurci an gane ko munafiki bai ji daɗi ba bashi da addini munafiki musulmi ne a baki amma kafiri ne a zuci Allah ubangiji ka kare dan tashin alkiyama ubangiji Allah zai kama su gabaki daya wannan munafircin da suke yi annifaqul akbar da kuma annifaqul asgar gabaki daya Allah zai kama annifaqul akbar sune wannan kafirai ne original gabaki daya al asgar in kuma sune ake musu malamai suka ce su har yanzu suna nan a matsayin musulmai amma musulunci su bai yi amfani ba musulunci bai yi amfani ba mutum ya zama munafiki musulunci babu amfani Allah ubangiji ka tsara kare mu ubangiji wa idza qamu ila salati idan munafikai suka tashi zuwa ga yin sallah qamu kusala suna tashi ne da kasala da nauyin jiki washi washi washi haka za su tashi sallah da kyar ce ma yura'una nata suna yin riya suna nuna mutane su masu sallah ne an zo gaba mutane mutum ya sallah da kyar in gaba mutane mai sallah Allahu Yana wata an bayyana ya yi sallah dan kira nan ana ji kamar da gaske amma shi ɗaya ne ba ka da dungur dungur dungur dungur yunkaro tu salati na qarar diki ma za da ghayra la'natil maliki ina fata an fahimta yana in shi kadai ne yunkuri dungur dungur assalamu alaikum dungur dungur assalamu alaikum ya kai na tunda zai amma ya da yake duk ban gaji ga rana ga yunwa mun sha ruwan ma bai bar mu huta ba an iya ka zaka je na wada yura'una nasu kenan qamu ila salati ma'ana idan za su tashi zuwa ga yin sallah qamu kusala za ka sun tashi da nauyin jiki inda Allah da kasala yura'una nasu suna yin riya a cikin sallolinsu ai ai mun sabiya ku ka nuna mutum kai ne iya sallah ne amma a gaban mutane amma in kai kaɗai ne ba haka za ka yi ba a gaban mutane sallah rarara mai kyau karatu mai kyau kabbara mai kyau ruku'un nan har manzo Allah sai da ya faɗa a cikin al-isha'a sai an ga ruku'un da yansu sai ka rena naka Muna munafiki ba kaf ka muna da ba in su jira da yansu in yi wani ɗayan sujjada dan bankare hannun sa kai sai ka dauka maka addinin ma ka san shi da kenan yura'una nas suna nuna mutane su masu riye ne su masu addini ne komai na addini ya fito fili su nuna mutane su masu tsoron Allah ne su na kusa da Allah daga nan ne aka ce ka nuna mutane kana tafi a koda yaushe wannan bai halatta ba bai halatta ba rinka rike tarbi kana yawo ko ina kana nuna mata kai mai addini ne kai mai kaza ne bai halatta ba in daga sai ka je ɗakin ka je ka zauna ka kwana ka yi yana ɗihu ko kai isi farin dubu goma sha biyu a cikin dare ɗaya ishe wanda kake dan shi ya gansa kuma ya ji yura'unan nasa wala yadhkuruna Allah Allah ce ba sa ambatan Allah su munafikai ai ma'ana wala yusalluna kenan ba sa yin sallah illa qalila sai dan kadan sallolin su in kadan kadan ne idan ana kallon su za su yi alula in ba kallon su fuf za su shi gida ko kuma za su bar wajen gaba ki daya kaga kenan ba za su yi sallah ba wa san lokacin da suke yin sallah ba ta ba a sanin lokacin da suke yin sallah to ran tajin alkiyama za a kamo su yaudarar da suka yi wa addinin Allah gaba ki daya za a zo da su ranar tashin alkiyama a filin mahashar ubangiji zai tsaye da su a filin alkiyama za su ga yan aljanna suna tafiya a cikin haske su ma za su kira su yau mai ƙulun munafiƙuna wal munafiƙatu lillazi na amanin duruna na ƙata bismin nurikum ‘yan aljanna muminai za su waiwaya baya za su ce musu ƙilar ji'u wara'akum baltamisu nura kuma ku koma can bayan bayan ku duniya ku je ku nemo naku hasken a duniya ake neman wannan hasken ba a ran ake neman. Ya su ƙara wata magana su ce wa 'yan aljanna uffal Allah da faduri ba baina hundi sori sai a sa wani garu babba tsakanin muminai da 'yan wuta Allah ta lahu babun baɗin har rahama garun yana da wata 'yar ƙofa idan ka lekacin cin garun rahama ce ga tanan Allah maji an minu wa zahiru ta bayan garun kuma min ƙibalihi ta ɓangaren munafiƙan Allah al'azabu azaba ce ga tanan kana kallanta jajawur تعدرك كوسك وكيلة ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله العرم فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المسير هنا فتا أم فهمت أيو لا تفارك نزوانا واني سينا أحمد محمد ba muna tare da kuwa a duniya kasuwa ma ga rufa na ga naka kin ji Allah da ne da da ta wangina da wangina da wangina da ita ba ta fahimta haka ne suna wa ahal suna izgiri suna musulmi izgiri ah sai na kuma wajen wajen kuke zuwa ne yi eh, can muke zuwa ne ayya yau kuma ji ku muna kira ba su kuma wannan Ike da yana ya sha, ai kuma kana nan cikin azaba, haka ne, haka ne insha Allah Allah ce shi kenan sai azaba da azaba waɗannan kuma za su rinka tafiya a cikin haske nuruhum yas'a baina aidihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana ghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir su kuma shikenan sai gidan wuta suna ji suna kallo za a zo a yanke tsakanin tsakaninsu gabaki ɗaya sai aka zo cikin jahannama kaga sallah ba ta yi amfani ba saboda mai munafurci ya yi kasusu a cikin zuciyarsu turki ahlus sunna da izgili su addini da izgili su riƙe ma'abota alƙur'ani da fasara alƙur'ani da izgili to ga ranar izgili a yau zalika yawmut tagabun kenan ubangiji Allah ka kare mu munafiqai yura'una nasa suna nuna mutane su masu riye ne hadisi ya tabbata cikin sahihaini anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace as'alu salati alal munafiqina salatul isha'i وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو أبوا ولقد هممت لمن زن الله كنا أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيسلي بالناس ثم أن ألق معي برجال ومعهم هزم من حدب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق كوف أهرق عليهم بيوتهم بالنار أبونا من Allah الله faɗa kenan أنقاني كوف yace mafi ya ma'ana mafi nauyin sallah ga munafikai ita ce sallar isha'i da sallar asubahi da mutane sun san ladan da yake cikin waɗannan salloli guda biyu sallar isha da sallar asuba da sun zai ke musu koda da rarrafe ne inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ce nayi nufi nayi nufi na umarci mutane su yi sallah ni kuma in tashi da wasu mutanen daban in je ma'ana su su sallah a nan ni kuma tafi da wasu mutane daban an gane mu je mu sallah a can sannan mu tafi su kuma mutanen da sa su sa dauki gungume da wuta da kirare yan kona gidajen su gabaki daya saboda sun bar sallah ashe sallar isha ba ba a barbari bane haka nan sallar asubahi an gane ko shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace in kaga mutumin da yake barin waɗannan salloli ba da uzuri ba ga wannan mutumin munafiki

Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce, Muzabzabina, su munafiƙai za ga suna kai komo, kai kawo, ai mutaraddidina, suna kai kawo baina zalika mana tsakanin kafirci da imani. An gane ko? Shi ne baina zalika tsakanin al'kufuri wal iman la ilaha ula'i wa la ilaha ula su ba sa ga bangaren waɗannan su ba sa ga bangaren mana bangaren waɗancan su ba sa bangaren kafirai haka nan ba sa bangaren muminai kullun suna nan in sun zo wajen kafirai su kafirai ne in sun zo wajen muminai su muminai ne duk inda suke duk inda suke da su dai mutanen su ne nasu ba kai wajen mutanen ba akwai su ai yan koma gefe za su zagi mutum in sun zo kusa da kai kai nasu kai nasu ne kuna tare da fuska <laughs> A kana kallon su kasance wannan munafiki ne ya riga ya bata addinin sa kallon da zai maka ma lokacin sai ka gane cewa wannan maiyi ne humul adu ne fa hazarwa ai Allah haka Allah ya faɗa sai ka gane shi haka in yi cikin kafirai za su ci abinci tare yan bidi'a su abinci tare mushrikai a ci abinci tare a yi menene tare komai tare wai kai ka iya zaman siyasa zaman lafiya da mutane Allah ba haka yake a zauna ba ka je ka nemi mutanen yan uwanka ahalin sunna masu addini ka zauna tare da su wannan shine zaman lafiyan siyasa da mutane ina fata an fahimta idan wani abu ya tashi ba laifi ana tare da mutane ko menene na jajantawa ka jajanta na murna ka taya su murna wani abu in na gudunmuwa ne ma ka ba su gudunmuwa musulunci bai hana ba amma waɗanda suke nema su karya addini ta kowace halin kaka ta kowane hali na kaka ta ko ina da ina wannan musulunci bai ce ka rinka taimaka musu musulunci ya hana ka wannan amma mutumin da wani abu ne kawai a ba shi ne zai ma kaza Wani a wannan rabu da shi yau da gobe sanan zai gane albarkacin addu'a in dai ana addu'a ina buƙatar kowa ya yi addu'a ni ne addu'a kowa mu rinka addu'a Allah ka shirye mu Allah ka shiryar da mu Allah ka shiryar da mu abin da muke ne daidai inna ya Allah waɗannan yaran suna addu'a ya Allah mu ma muna roƙonka da irin wannan addu'a abin da muke ne daidai ya Allah ka tabbatar da mu akan daidai ya Allah idan ba daidai muke ba ya Allah muna ta ihu ya Allah akan layi da kan kwana da shaguna da masallatanmu da ina ne da sako sako ya Allah an ba daidai muke ba Allah ka yafe mana kuskuren da muka ta yi ya Allah ka dawo da mu kan daidai ba shi kenan ba Abu Jahal me yace Allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indika me ya kamata ya ce fa ahadina ka shirye da mu ya Allah amma tace fa amdir alaina min as-sama'i fa amdir alaina hijaratan min as-sama'i aw isna bi azabin alim wannan yayi Allah mai izgili da galadi da ba'a shi kuma Allah ba'a masa wani shikenan dukiya ta tsira komai ya ta yake wa mu kamar mu mu fito kuma mu koma a mun je badar ina a ce ai ai an mana rawa yan mata sun yi rawa mun ci ki mun ci alkaki mun sha giya mun ci nama laraba sun ji sunanmu a duniya ashe bai san ranar shi a lahira zai kwana ba ashe giyar mutuwa ce take kiran shi ba shi da labari ka ce ka koma sarki wannan al'amari ya riga ya kare ya juye rigarsa kawai gaba ya koma baya baya dawo gaba in ga gaba larabe ya yi haka abin da za a yi ba za a fasa ba sai an yi kawai da ya je shi kenan ashe kwanansa ne ya kare Allah ya kaddara zai mutu kafin. wasu yara ne wa da kani suka da labarin da ke da labarin da ke ya ya taga taga ya ciwo zai zo gare kawai shiga kansa kawai yana yawa a ƙasa suka sa kan a jikin mashi maƙiyin Allah ke maƙiyin Allah shine fir'aunin zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hatta jin alƙiyama shine fir'aunin wannan zamani aga ai sharrin munafurci bai ba shine Allah ma kace muzabzabi da bainar zalika su munafikai suna taraddadi suna kai komo tsakanin kafirai da tsakanin mu'minai ma na tsakanin kafirci da imani la ilaha ula'i su ba sa tare da waɗannan wala ila haula kuma ba sa tare da waɗancan an gane ku sai Allah ta ce wa man yudlilillahu duk mutumin da Allah ya batar da shi a nan gidan duniya falan har abada tajida lahu sabila ba za ka taba samun wani tafarkin tsira na gane gaskiya a gare shi ba Allah ya batar da mutum kai ce zaka gane da shi a'a ba za ka iya ba sai dai kai kai wa'azi wa'azi shine naka kai wa'azi fadhakir amma anta bimalum kai wa'azi kai ba abin zargi ba ne ina fata an fahimta wa'azi shine naka kuma fada ba fada ba mun fada Allah ka gane da mu sai Allah sai ce Ya أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين لا تتخذوا الكافرين أولياء من أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا وبنجي سبحانه وتعالى ya ayyuhan lazina Amanu, ya يا suka yi imani da Allah. daga yau in ji Allah la tattakhizul auliya a min dunin mu'minin kada ku yadda ku riƙi kafirai a matsayin musoya in ba mu in ba uwanku ba jiya ma ina tsammanin kanta irin wannan aya Allah ya ƙara mana magana ta biyu kenan lalle ne mu ji mu kiyaye Allah ya kada ku riƙi kafirai ko munafikai ko su mugayen mutane a matsayin masoya badaɗanku abokanan shawaranku abokananku na ƙudda ƙurorin kasuwanci wajen menene da menene wajen zamantakewa wajen mu'amala wajen kaiwa da kawowa wajen dukkan wani tasarrufi na dukiya ko na gidajen haya ko na gonaki ko na ba wani admission ko na wani appointment ko na wani menene kada ku yi wannan inji Allah min dunil mu'mini wannan nassin alqur'ani in ba mu'minai yan uwanku ba garin musulmai a samu musulmai garin mu'minai lalle ne musulmai su yi aiki garin Borno gari ne na tarihi na alqur'ani lalle ne musulmai su yi aiki wanda ba shi da appointment letter a baci wanda yake neman aiki a baci wanda yake da shi a baci promotion in ya kai a baci promotion wannan shine gaskiyar magana ke ina fata ne ana fahimta wallahi Allah ne yake faɗan wannan a cikin suratul nisa Allah nake ba ni ne nake faɗa ba sai da Allah ya yi shela yace ya ayyuhal ladina amanu da mu'mina ake magana masu imani in dai kai imani da kai ake magana in ba kai imani ba ka rigar ka iska kai gaba Allah ce ya ku waɗanda suka yi imani da Allah kada ku riƙe kafirai a matsayin masoya min dunin mu'mini in ba mu'mini uwan uwanku ba Allah ka sa mana ganewa Allah ce a turiduna kin ku innan kuna so ne ko kuna nufi ne an taj'alu ku sanya ma'ana an taj'alu lillahi ku sanya wa Allah sultanan mubina hujja mabayyaniya alaikum a gare ku da soyayya da kuke yi kuna so ku ce Allah bai ba ku ƴan uwa irin ku bane ba ku da mutane irin ku ba ku da musulmai irin ku ba ku da masu imani irin ku ba ku da masu tallafa muku a cikin ku mun rasa ne a cikin mu babu ne akwai dan da akwai a cikin mu sai mu ko mai ne a cikin mu ko mai ne mu a cikin mu idan mun rasa sannan sai mu nemo wani sai sai ya koya mana abin da ya iya sai mu sa namu da namu su koya namu ya namu su iya ran da suka iya musallame shi mu ce ka koma can kasar ku kai maka daga tallafa wannan shi ne abin da nassin qur'ani kenan yazo da shi amma bai da za a yi ka rike kukunka arne direbanka arne sabis ɗinka arne mai kula da kai arne komanka arne sannan kai ka ce kana aiki da wannan aya da Allah ke la tattakazul kafirina awliya'a min dunil mu'mini wallahi tallahi mu canja ya ku yan uwa aturiduna an taj'alu lillahi alaikum sultanan mubina shin yanzu kuna so ku sanya wa Allah hujja mabayyaniya ne a gare ku ubangiji Allah ka kare mu Allah ka ƙara kare mu Allah sai ya ce ni المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن allah ce نفيرا الله يقول إن المنافقين للي كاقا sun tabbata fi darakil asfali warsh kenan fi darakil asfali hab kenan minan nar a cikin kasan kasan kasan wutar jahannama an gane ko cikin kasan wuta can ta tattara nan ne mazaunin munafikai gabaki daya wanda muka yi magana تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب يحسبون كل صيحة هم العدو فاحذر هم قاتلهم الله أنا التي وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله خذوا ذا الله زي نيما مكو غافر الله لووا رؤوسهم هو رؤوسهم ورأيتهم يسدون وهم مستكبرون يا ga suna wani girman kai suna jin su kansu ai sun fi karfin manzan Allah ya roƙa musu gafara ونجي سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفقوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يبقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون عشان أتوبة الله يتي المنافقون والمنافقات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف يقول لك كيف منافقين ومن يجي الله كارم الله يتي إن المنافقين للي منافق يسون إيه، كبتا fi darakin asfali a cikin kasan kasan wutar jahannama minan nar na wutar jahannama an gane ko can ciki za a danna su a dulmiya su daga su sai aikin su sai saran mutum sai shaɗan ya ta mutu galo ya riga ya kai su ya baro Allah ce wallan tajida lahum nasira har abada ba za ka taɓa samun wani mataimaki a gare su ba wani wanda zai zo taimaka musu wanda zai hana Allah ya yi musu azaba akwai wannan mutumin babu shi wallahi ubangiji Allah ka kare sai ce إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين سوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما أجرا عظيما يفعل الله ma yaf'alu نعم ubangiji subhanahu wata'ala yace ai ne dan أنت من na abun nan yace الذين ت... إلا الذين tabu sai dai waɗanda suka tuba kawai kaga Allah ya kawo tuba dan yana son munafikai su yi mai kenan su tuba kenan su gyara aikin duk inda Allah ya kawo magana na azaba idan ana yin abin da bai dace ba Allah zai kawo magana na atuba kullum Allah shi gafurun ne rahimun ne ina fata an fahimta sai Allah ce illan ladina tabu sai dai waɗanda suka tuba a nan gidan duniya an gane ko sun tuba sun gyara ayyukansu inji ubangiji illan ladina tabu sai dai waɗanda suka tuba minan nifaqi daga wannan munafurci da suke yi wa aslahu amalahum kenan kuma suka gyara ayyukansu na munafurci suka zama mutane mutanen kirki wa'tasamu billahi suka yi riko da addinin Allah wa akhlasu dinahum lillahi kuma suka suka tsarkake addinin su dan Allah suka daina munafurci suka daina yin riya suka daina neman suna suka daina neman duk wani abu da ake faɗa wanda halin su ne da sun ji wa'azi Allah ya hana suka istighfari taubatan da su hatan duk suka gyara ga baki daya Allah ya to idan sun gyara sun daina fa ulaika irin waɗannan mutane ma'al mu'minin suna tare da muminai ran tashin alkiyama an gane ko tun daga nan gidan duniya Allah zai sanya kauna tsakaninsu da ma'ana musulmai na kwarai da sauran muminai na kwarai yan uwa Allah zai sanya kauna da tausayi a tsakaninsu amma an ba wannan za ga ba tausayi babu kauna a tsakani an gane sai Allah sai ce wa sawfa yu'ti Allahu al-mu'minina wa sawfa da sannu yu'ti Allahu al-mu'minina Allah zai ba wa muminai ajaran azima lada mai girma a ranar lahira shi ne aljanna allah Allahumma Allah minhu Allah zai ba mu ne wannan lada na gidan aljanna a sai kenan dukkan wani wanda gyara aikin sa tun a nan gidan duniya ya tsira malamai suka ce bayan ya tsira munafikin da ya rinka yi tsakanin wane da wane suna faɗa? da ƙarerakin da ya rinka yi wane da wani ha'inci da yayi yanzu wannan zunubi ne ko ba zunubi bane amma duk da ya tuba saboda gatan musulunci Allah ta fa'ula sai ya Allahu sayyi'atihim shine illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahim Allah zai gyara ayyukan su gabaki daya kuma a canja zunubin ya dawo lada domin Allah ya kasance mai gafara ne kuma mai jin kai ne Allah ka mana gafara ka jigan mu Allah sai ce ma ya fa'alu Allahu aya ta Ma ya Allahu bi abadikum in shakartum wa amantum وكان الله شاكرا ubangiji yace ma yaf'alu Allahu bi azabikum mai Allah zai yi da yi muku azaba ya ku bayi in shakartum in dai har in kun gode wa Allah godiya ta gaskiya kamar yadda ce la shakartum la'azidan azidannakum wa la in kafartum inna azabi na shadid in har in kun gode wa Allah godiya ta gaskiya mai Allah zai yi da yi muku azaba in shakartum wa amantum kuma in kuka yi imani da Allah wa kana Allahu lalle Allah shakiran mai godiya ne ga bayinsa ga dukkan ayyukan da ake yi Allah yana godiya a kai. an gane ko sannan alima Allah masani ne da halayen halittarsa Allah ya san halayen halittarsa baki ɗaya. ya san abin da yake shiga da fita Allah ya san komai da komai ubangiji Allah ka ba mu ikon yin mai kyau ya ubangiji za mu tsaya akan wannan aya kuma dama kan izu ne ko insha Allah gobe zan tashi akan la yuhibbu Allahu wal jahra bis-su'i min al-qawli illa man zulim ubangiji Allah ka kai mu rai da lafiya na'am alhamdulillah ala zalik amin hmm. wannan kamar teloli kenan da masu sana'ar hannu lallai bai dace ba ya ku yan uwa teloli masu kokari masu albarka masu neman kuɗin halal ubangiji Allah ya buda Allah ƙara fatahi a cikin wannan sana'a Allah ƙara basira manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hana jin waka da Ramadana ko a wajen wata Ramadana da Ramadana ya fi muni a wajen wata Ramadana an aikata babban sabo amma a Ramadana ana ninninka zunubin ga mai jin waka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yace man istama'a ila ghina'in tubba fi udhunihi al'anuka yawm al-qiyamah duk wanda yake sauraron waka kullum aikinsa shi ne jin waka a yaraye a yaraye kullum ko music kullum in shi kan shagon kullum ake ne aikinsa sa a shagon shi wani ma ana faɗan wasu kalmomi wanda shi bai san me ake faɗa ba zagin ka ake yi zagin manzon Allah ake yi zagin musulunci ake yi me ake kushewa a ana su suna daga addinin su ne suna ga addinin su shine daidai naka ba daidai bane ko suna zagin launin fatar ka ne shi bature har abada ba zai taɓa yin wani waka wanda ba ta da manufa ba ba kaman kai ne dan Afirka ba wani afirka ma in yi abu ayyana yana da manufa akwai cin manufar akwai target din da yake so ya cin ai to duk mai sauraron waka ji manzon Allah ran tashin alkiyama za a zuba narkakkiyar dalma a cikin kunnuwansa shine kullun ga wannan ne nake jan hankalin yan uwa da dama a ta kafafen watsa labarai da azumi ya zama kusan wajibi garin musulmai a rinka yawan sa alqur'ani talace talace zama na alqur'ani ka kawo tallan ka za mu maka tallan omo ne amma da ayoyi na tsafta ina ta an fahimta inna allaha yuhibbu tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin omon nan namu na kamfani kaza kaza kaza yana tsaftace kai da kaza kaza kaza kaza ina fata an fahimta kaga shikenan an san wannan jama'a muna cikin ramadana wannan wata mai alfarma mai albarka saboda muna cikin garin Maiduguri birnin Shehu garin Alkur'ani ina fata an fahimta garin ilimi da ilimi garin aiki da alkur'ani da shari'a da amma ya zama cewa an kwana cikin dare musamman waɗannan kwanaki ana tsammanin daren lailatul qadari kai kuma ka kwana kana jin kiɗa dukkan mu nan muna sa rai ubangiji Allah ka mana gafara idan wannan dare ya zo muna roƙon Allah dukkan mu dukkan mu ya Allah duk duniyar nan kowa Allah ka mata gafara ba ma fatan wani ya zama dan wuta ubangiji Allah ka sanya mu da cikin aljanna gaba ɗayan mu to kai kuma kawai ka kwana kana jin music ko waka soyayya dan Allah ina zaka sa kanka ka je ka yi sallar tahajjudi ko da raka'a biyu ne in ka zo shagon ka in ma kana jin bacci ka sa qira'a ka sa sudai ka sa shuraim al-quraishi ko al-mahir ko juhani ko gamidi ko abdul basit ko kasu nan manyan manyan malamai ko kusuri irin wa'annan manyan manyan malamai ka sa ka rinka ji qira'a tana kashi ga lada ga mala'iku za su ƙara yayyade shagon ka za su ƙara maka addu'a ko su su yawa wata ma an ta zo ɗinkin naira dubu uku ne sai da baka naira dubu ɗari ta ce jaka ka sha ruwa kan ɗinkin nan naka style ɗin ya yi kyau kuma ba tare da ka mata ɗinkin irin nan bayyana jiki ba ina fata an fahimta ba tare da ka mata irin wannan mummunan ɗinkin da ake cewa a baya ba wanda za mu yi magana a kansa wata ran insha Allah a baya mai halakar da mutane Allah wani da kare Allah ka rufa mana asiri Allah ka rufa mana asiri wallahu a'lam wannan tele ya gyara wannan tele ya gyara amma sanin su gyara Allah ka gyara mana gaba ki daya ka kare mu wallahu a'lam Amin. Jama'a mi salati ga annabi sallallahu Alaihi wa sallam abinda maka faɗa na daidai Ubangiji Allah ka ba mu ladansa, cikin karatu ko amsa fatawa Allah ka ba mu ladansa, kuskure da muka cikin karatu ko amsa fatawa Ubangiji Allah ka yi mana gafara. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد جماعة كما رد مكتابة ويوم أن أدعو الله كذلك أمالا درهما Allah ka dukan dukan iyayen mu sabuwar kushewa da tsohuwar kushewa Allah ka musu gafara mu da muke da rai Allah sa mu suka da imani bismillahir rahmanir rahim huwallahu ahad Allahu samad لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اغفر لهم وارحمهم وارحمنا بعدهم يا أرحم الراحمين da ma makaranta idza ja kafa daidai kamar da muka saba ma maka wannan makaranta ubangiji da mu da su Allah ka biya mana duka bukatun mu na alkhairi masu roƙon addu'a Allah ka biya mana duka bukatun mu na alkhairi masu taimakawa Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka tsare kasuwannin mu ya Allah ɗan kasuwannin mu da masu shaguna a ko ina Allah ka ƙara musu riba mai albarka Allah ka ba su ikon taimaka musulunci da abin da suke samu matafiya Allah ka kai su lafiya ka mana da su lafiya ya Allah majinyata na gida da na asibiti da masu ah, tafiya da shi a tsaye gabaki ɗayan mu Allah ka ƙara mana lafiya mata masu juna biyu Allah ka sauke su lafiya masu neman junan da mu da su Allah ka ba mu ƴaƴa na gari salihai mu ne masu albarka ya Allah ƴaƴan da ka ba mu da mu da iyalanmu da ƴaƴanmu da zuriyar mu Allah ka mana albarka ya Allah ka mana albarka ya Allah ka mana albarka ya ubangiji Allah ka karbi azumin mu da sallolin mu da addu'o'in mu ya Allah ka sanya mu daga cikin waɗanda kake gafara a cikin waɗannan kwanaki masu albarka musamman albarkacin wannan wata na Ramadan ya Allah samari masu neman aure Allah ka ba su abokan aure na kirki haka nan ƴan mata Allah ka ba su abokan aure na kirki ya Allah tujurai Allah ka ba su abokan aure na kirki zawarawa Allah ka ba su abokan aure na kirki ya Allah wannan ƙasa ta mu Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali da wadata da abin da lafiya za ta ci ya Allah ka cire hassada da kyashi da mugunta da girman kai da gilli da talauci a cikin rayuwar mu ya ubangiji Allah ka azurta mu da imani da tsoron ka ya Allah da ikhlasi a cikin dukkan ayyukan mu ya ubangiji Allah ka sa mu zama ikhwanin ala sulul mutaqabilin ya Allah duk wanda ya rasa wani abun da yake nema ya Allah yake da bukatu a wajenka Allah ka ji mu sani Allah ka biya mana dukkan wannan bukatu don ka ya Allah wanda ka azurta shi ya Allah ka bashi ikon taimaka addinin ka a koda wani lokaci ya Allah a ko ina yake a fadin duniya ya ubangiji ya Allah kuma ka karbi ayyukan da muke ya Allah muna fata ayyukan mu ya Allah Allah ka sa zama karbabu eh, a wajenka ya Allah ya shugabannin mu ya ubangiji Allah ka Allah ka mara musu Allah ka kara musu tausayin talakawa ka ta mana su akan sunnar Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam a yau yammacin yau innan mun yi bakin tawaga mata daga masallacin Alhaji Muhammadu Indimi kwamiti na tafsiri na mata ga baki daya yau sun kama da caffa wannan gida mai albarka gidan mala ubangiji Allah sa wannan ziyara da ta zumunci da kuma sadar da kauna a tsakanin mu ubangiji Allah ka sanya ta a cikin mizani ya Allah Allah ka saka musu da alkhairi tattaki da suka yi suka zo suka tuna da malam da kuma gidan malam suka kawo ziyara ta musamman muna roƙon ubangiji Allah ka sanya wannan ziyara a gidan aljanna ya Allah Allah ka sa ta zama ita ce sila ta shiga gidan aljanna mu gabaki ɗaya ya ubangiji ya Allah da dukkan yan uwa da suke taimakawa biya a ta yar uwa ta aiko a irin kunun aya cikin babbar kula ya Allah ka shayar da ita ya Allah tasnim na gidan aljanna Allah ka shayar da ita zanjabin na gidan aljanna Allah ka shayar da ita ya Allah kunan ayin gidan aljanna da ya Allah masu kawo mana kayan bude baki a kullum wata ran soko wata ran kunun aya wata ran addab wata ran menene kunu wata mata aiko kunu ya Allah duk waɗannan masu dafe dafe da soyan doya da dankali da abinci wata ran maimai alale wata ran menene wata ran jollof wata ran gashi nan da abuwa da yawa kai Allahu akbar wa'annan mata bayan Allah mu muna wa'azin su suna gindin murhu ubangiji Allah ka saka musu da gidan aljanna Allah ka sa wannan sila ne na shiga gidan aljanna ya Allah duk wanda ta kawo wani abun sha ya Allah mata na anguwa da na nesa da na kusa duk sun banci sunna wa fi zalika falyatana fatil mutanatisu kowa ga sa yake kowa ya aika waɗannan kwanaki masu albarka ya gare an ci nashi an sha nasa an kulla nashi an rataye nasa an sa nasa cikin aljihu to masu wannan gasa ya Allah Allah ka sa gasar ta zama wannan sanadin shiga gidan aljanna ya Allah da wacce ta kawo jiya da wacce ta kawo shekaran jiya da waɗanda suka kawo a baya da waɗanda za su kawo nan gaba ya Allah ka sa guzurin gidan aljanna ne ya ubangiji Allah ka azurta muke kyawun arziki daga wajenka ya Allah ya ku jama'a yadda muke taruwa a wannan farfajiya ta sunna ya Allah ka tara mu a gidan aljanna na firdausi tare da annabawanka ya Allah tare da sayayyen halitta farin jakada annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gabaki dai mu tawassuli makanta idza ja kafa dai Allah ka amsa mana بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما لا إله إلا أنت سبحانك برحمتك نستغيث اللهم أصلح لنا شؤوننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين برحمتك يا ذا الجلال والإكرام وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين أجب دعاءنا يا أرحم الراحمين حسبنا الله ونعم الوكيل في الدارين والحمد لله رب العالمين